This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25 ko kuma kai tsaye ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM a can jamhuriyar Nijar. Ga waɗanda suka mallaki kwamfuta kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraro assalamu alaikum jimai ali ke fatar an wani lafiya kafin ku jiran abubuwan da za mu gabatar ga kanin labarai Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya kai ziyara garin Newtown a jihar Connecticut inda wani matashi ya buɗe wuta a wata makarantar elementary. Kashin harkon da suka kada ƙuri'unsu a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin kasar Masar sun amince da kundin. 'yan adawar kasar siriya sun ce jiragen saman yakin gwamnati sun yi ruwan wuta akan wani sansanin falasɗinawa 'yan gudun hijira da ke ƙasar ta siriya to Allah ya kyauta muna da rahoto akan rantsar da mataimakin gwamnan jihar kaduna bayan mutuwar tsohon gwamna patrick yakawa a hatsarin jirgin sama a ranar alhamis majalisar dokokin najeriya ta yi na'am da cewa duk wanda aka samu da laifin ta'addanci a yanke masa hukuncin kisa za mu dubi wannan batu sai kuma shirin addinin krista to amma duka sai bayan kun gama shan labaran duniya. da sallama a gare ku da watan kowane lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima jimrau Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya kai ziyara garin Newtown a jihar Connecticut a wani yunkurin neman kwantar da hankulan mazamna garin wanda ke cikin jimamin harbin da aka yi a wata makarantar elementary wanda ya sanadiyar mutuwar yara 20 da manya takwas. jami'an hodar shugaban kasa ta white house sun ce mr obama zai gana da iyayen yaran da suka halaka a makarantar da kuma iyalan waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya yi godiya ga waɗanda suka fara kai ɗauki lokacin da abin ya faru shugaban zai yi jawabi yau da daddare a wurin wani zaman addu'o'in raya daren da za a yi ma waɗanda suka rasa 'ya'yansu da iyalansu a cikin harbin hukumar 'yan sandan jihar connecticut ta ce an bayyana sunayen 'yan makarantar da aka kashe waɗanda suka hada da mata goma sha biyu da maza takwas kuma dukansu 'yan wato aji ɗaya-ɗaya ne 'yan shekaru shida zuwa bakwai manyan da suka mutu kuma sun hada da mata shida da maza biyu waɗanda suka hada da shugaban makarantar da kuma maharin adam lanza kashin harkon da suka kada ƙuri'unsu a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin da ya janyo cacar baki a ƙasar masar sun amince da kundin tsarin mulkin kashi na biyun za su kada nasu ƙuri'un ranar asabar mai zuwa 22 ga watan nan na disamba idan allah ya gwada mana Jam'iyyar Freedom and Justice ta shugaban kasar da kuma wata jam'iyyar hamayya sun ce sakamakon da aka tattara ba da yawon hukumar zaɓe ba ya kiyasta cewa kashi 56 cikin 100 na waɗanda suka yi zaɓen matakin harko a jiya Asabar sun amince da kundin tsarin mulkin. A jiya Asabar ƙawancen jam'iyyar hamayyar ƙasar na National Salvation Front ya zargi jam'iyyar 'yan uwa musulmi da yin maguɗin zaɓe. 'Yan adawar ƙasar Siriya sun ce jiragen saman yakin gwamnati sun yi ruwan bama-bamai kan wani sansanin Falasɗinawa 'yan gudun hijira a kudu da Damascus babban birnin ƙasar. Mutane takwas sun mutu. 'Yan adawar sun ce tun da sojojin shugaba Bashar al-Assad suka fara murƙushe boran da jama'a ke yi tun shekarar 2011. Wannan ne karin harkon da suka kai irin wannan hari da jiragen sama kan sansanin Yarmouk na Falasɗinawa 'yan gudun hijira. A wani bangaren kasar na daban kuma 'yan tawayen kasar ta Siriya sun yi ikirarin kama wata makarantar sojojin da ke kusa da birnin Aleppo suka ce sun kwace makarantar ce bayan sun hahwata da dakarun gwamnatin kasar. Babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da gaskiyar labarin cewa an kashe mutane takwas a sansanin Yarmouk da kuma waɗanda aka ce an hahwata wajen kwace makarantar sojojin. A rasa majiyar da za ta tabbatar da waɗannan labarai ne saboda gwamnatin siriya ta hana 'yan jarida masu zaman kansu sakewa su yi aikinsu labaran duniya ake saurare daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an tsaron kasar pakistan sun kashe wani gungun 'yan tawaye a peshawar kwana ɗaya bayan harin da 'yan taliban suka kai mahilin jirgin saman birnin hukumomi sun ce yau lahadi jami'an tsaron suka afka cikin wani gidan da ke kusa da hilin jirgin saman inda 'yan tawaye biyar suka ɓuya bayan harin da suka kai jiya asabar jami'ai sun ce 'yan tawaye uku sun mutu cikin musanyar wutar da aka yi da jami'an tsaro a yau lahadi a yayin da sauran 'yan tawayen biyu su suka kashe kansu ta hanyar horhosa bama-baman da suka yi riga da su. Da farko hukumomi sun ce harin na jiya Asabar da 'yan Taliban suka kai ya halaka hararen hula hudu da 'yan tawaye biyar. Ɗanban wasu mutane sun ji ciwo lokacin da 'yan tawayen suka horama babban hilin jirgin saman na Peshawar da rokoki da kuma bama-baman wani ɗan ƙunar baƙin wake. Daga bisani da 'yan Taliban sun ɗauki alhakin kai harin. A yau Lahadi 'yan ƙasar Venezuela ke zaben gwamnonin jihohinsu 23, amma rashin lahiyar shugaba higo Chavez ya shahi yanayin siyasar ƙasar. Wannan ne karan harkon da shugaba Chavez ya kasa yi ma 'yan jam'iyyar shi yakin neman zaɓe saboda komowar cutar sankarar da yake fama da ita, yanzu haka dai ƙasar Cuba inda aka yi mishi aikin tiyata. Enrique Capriles ɗan takarar jam'iyyar hamayyar da ya sha kaye a zaben shugaban ƙasar da aka yi a kwanakin baya wanda Mr. Chavez ya yi nasara yana kyautata zato a sake zaben shi gwamnan jihar Miranda a yau Lahadi. Idan aka sake zaben Capriles gwamnan jihar Miranda ga dukkan alamu shi jam'iyyar hamayya za ta tsaida ɗan takarar shugaban ƙasa idan cutar sankarar Mr. Chavez ta hana shi ya ci gaba da aikin shugabancin ƙasar. bisa tsarin doka dai idan shugaba higo Chavez ya kwanaki talatin bai koma gida ba za a yi sabon zaɓe. Shugaba Chavez wanda aka sake zaɓa a watan Oktoban da ya gabata ya hurta cewa mataimakin shi Nicolas Maduro ya gaje shi idan ya kasa ci gaba da aikin shi. Kuma ma har ya buƙaci magoya bayan shi da su kaɗa ma Maduro ƙuri'unsu idan an yi sabon zaɓe. labaran duniya kuka gama ji halima jimarau ta karanto dazu-dazun na aka rantsar da mataimakin gwamnan jihar kaduna a matsayin gwamna bayan mutuwar gwamnan jihar kaduna ɗin patrick yakowa a hatsarin jirgin sama wakilin sashen hausa nasiru birnin yaro yana da sauran bayani Da misalin karfe ɗaya da minti biyar na ranar nan ne aka rantsar da Alhaji Muktar Malam Yaro a matsayin gwamnan jihar Kaduna rantsuwar da babban jojin jihar da Kaduna Justice Rahila Kojo ta jagoranta. Muktar Malam Yaro. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria. That I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria. And that I will preserve and that I will preserve, protect, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. Rantsuwar ya gudana ne a ɗakin taro na ofishin gwamna da ke sa Kashim Ibrahim House a nan Kaduna, ya kuma sami halartar sarakuna, 'yan siyasa da dukkanin masu ruwa da tsaki a gudanar da harkar gwamnati a jihar ta Kaduna. Fadar gwamnatin na cike da jama'a da ke nuna alhininsu da rabuwa da gwamna Yakowa wanda ake wa lakabi da Yakowa na kowa. To wannan rashidi ya zama abin juyayi da kuma damuwa ga duk wani dan jihar kaduna to kuma wani al'amari dai allah ne ya aiko shi to saboda haka kuma dole mu yi haƙuri da abin da allah ya yi eh, mu yi kuma allah ya sa bayan shi ya zama alheri ne a gare mu baki da amma kowane dan jihar kaduna ya samu damuwa da tashi hankali ga wannan abu da ya faru babu zato babu tsammani. Sheikh Halliru Maraya shine mai baiwa Mr. Patrick Ibrahim Yakowa shawara akan harkokin addinin Musulunci da ayyukan hajji. To wannan babban reshi ne domin kamar yadda ka sani a wannan lokaci al'umma tana bukata ba wai kawai a jihar Kaduna ko Najeriya ba ko ina al'umma take tana bukatar shugaba ne adili wanda tun da Allah ya riga ya halice mu muna da bambancin kabila muna da bambancin ƙananan hukumomi bambancin jiha bambancin ƙasa bambancin addini to abin da ake bukata shine a samu shugaba wanda zai ɗauki kowa ɗaya ne to irin wannan ne wato mai girma sir patrick ibrahim ya ko ya kasance a jihar kaduna wato babban abin ban sha'awa shine ne tun da nake da shi ban taɓa ji ya faɗi wata kalma ma mummuna ga waɗanda ake tunanin cewa makiyan shi ne ba shi da masoyansa da wanda ake ganin cewa maƙiya ne a gare shi ya ɗauki kowa duk ɗaya ne so da haka mai girma sa patrick brown ya in kuma ka kalle shi a matsayin ɗan adam za ka ga cewa mutum ne wanda yake mara girman kai mutum ne wanda yake mai faɗin gaskiya sannan mutum ne kuma wanda yake bai damu da abin duniya ba. Ita ma Hajiya Umma Jaja tana ɗaya daga cikin mai baiwa Mr. Patrick Ibrahim Yakubu shawara akan harkokin mata. Ta nuna irin nata alhinin game da wannan rashi da al'umma jihar Kaduna suka yi. Nan yadda Allah ya so haka za mu karɓa don wanda wanda ya yi shi shi ya karɓe shi don ya fi mu san shi. a yau ina nuna ma jama'a mata da 'yan uwana na jihar kaduna muna cikin tashin hankali muna cikin bakin ciki kuma mu sani da muka yi na wannan mutumi kullum ina za ka aiki ina ka dawo aiki Alhaji Sama'ila ya kawo da ne sakataren gwamnatin jihar ta Kaduna ya bayyana wasu abubuwa da za a rasa saboda rashin gwamna Patrick kowa. Na farko dai hakuri, na biyu kuma faɗin gaskiya ko da ya take, na uku kuma ina kamanta gaskiya, na hudu kuma yana ƙoƙarin daidaita mutane, haɗa kan mutane, zamantakewa mutane da raya ƙasa da al'umma. Ba ƙaramin abubuwa ya yi ba ga duk wanda ke buƙatan ya koya. shi malami ne da zaka koya a gare shi domin ya tashi ne tun daga ƙasa har Allah ya kai shi inda ya kai saboda haka yana tare da ɗimbin ilimi da basira da gogewa To shi dai tsohon gwamnan Kaduna marigayi Patrick kowa an haife shi ne a ranar 1 ga watan Disamban 1948 a fadar ka goma karamar hukumar jama'a jihar Kaduna. Ya yi makarantar secondary a makarantar St. Mary a fadar Kaje da kuma kwalejin St. John's a Kaduna. daga nan ya zarce zuwa jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A watan Yulin shekara ta 2005 aka fara zabensa a zaman mataimakin gwamna, aka sake zabensa a watan Afrilun shekara ta 2007. A lokacin da aka rantsar da shugaba Jonathan a matsayin shugaban ƙasa a saboda rasuwar tsohon shugaba marigayi Umar Musa Yar'adua, aka naɗa gwamnan jihar Kaduna a lokacin Akitat na Madisambu a zaman mataimakin shugaban Najeriya. Patrick ya koya mai gurbinsa a matsayin gwamna. a ranar goma ga watan mayan shekara ta 2010 patrick ekowa ya yi takara gwamna karkashin jam'iyyar pdp a watan afrilun shekara ta 2012 kuma ya lashe zaben. duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta ba rigar kuma. tarihi ya nuna mutuwa rigan wannan mutuwa rigan wancan mutuwa rigan wancan mutuwa riga ta ce da da hali haka ne dan maraya to shi kuma nan. Sabon gwamna da aka rantsar Alhaji Muktar Ramalan Yaro an haife shi ne a ranar 1 ga watan Mayu 1968 a birnin Zaria. Ya yi makarantar firamare a Zaria, sakandare a Ikara da Zaria, ya yi jami'ar Amadu Bello ta Zaria. Ya taɓa yin kwamishinan kuɗi a lokacin da mataimakin shugaban ƙasa Muhammad Namadu Sambo ke gwamna a jihar Kaduna. An naɗa shi mataimakin gwamnan jihar Kaduna a shekara 2010 da daidai lokacin da aka naɗa mai girma mataimakin shugaban ƙasa Akitek Muhammad Namadu Sambo. Daga bisani kuma yanzu ya zama gwamnan jihar Kaduna. Nasiru Yakubu birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. Mun gode Nasiru. A ranar Alhamis Majalisar Dokokin Najeriya ta amince cewa duk wanda aka samu da laifin aikata ta'addanci to a yanke masa hukuncin kisa. Shin ɗaukan wannan mataki zai sa a samu ingantuwar matakan tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da newa Dr. Bawa Abdullahi Wasi masanin harkokin tsaro. alhamdulillahi ina gani ba zai samu wani kariya ga tsaro gaba ɗaya ba domin abubuwa da yawa abu na farko shi ne ta'addancin nan da muke ji ake faɗa fasaransa ya bambanta a tsakankanin ƙasashe na turawa da ƙasashen baƙaƙen fata yau in ba mu manta ba jiya jiya a connecticut a america wani ya ɗauki bindiga ya je ya kashe mutum ishirin da shida to ai a yanzu yadda nake magana nan ba wanda yake kiran shi ɗan ta'adda abin da ake faɗa an ce yana da taɓuwar hankali ne har ya kashe mamansa a gida kafin ya zo bayan shi akwai misalai da zan bayar a american dai namu sun kai shida a tsakankanin wancan shekara da ya wuce zuwa wannan shekara babu ɗaya daga cikin waɗannan da aka kira 'yan ta'adda haka kuma a ƙasan sweden akwai wadda aka samu da ya ɗauki bindiga ya je ya kashe mutum saba'in da bakwai har aka masa shari'a har aka tsaya da inda shari'a nan yake babu mutum ɗaya da ya kira shi ɗan ta'adda so a nan maganan ta'addanci da ake faɗa a ƙasan turawa da kuma ta'addanci da ake faɗa a ƙasan afirka ya bambanta to menene bambanci musamman ma misali in bayar a ƙasata ta najeriya inda aka ba da wannan doka na 'yan majalisa Eh kada ka ce daga cikin ɗan Najeriya da yake kiran su ɗayan ta'adda. Kada ka ce na numfashinka a su majalisar dokoki ɗin da ta ta yanke wannan hukunci akan cewa duk wanda aka samu yana aikin ta'addanci za a yanke mishi hukuncin kisa ɗin. To wa wa da wa za a ce yan ta'adda waye za a kira ɗan ta'adda? To wannan tambaya mai kyau kika yi, ni ma abin da nake so in bayar kenan. Idan da da gaske maganan ta'addanci zai kama da waɗanda suke sace mutane, da waɗanda ake tura su samu mutane su je su karshe su a sunan siyasa ko wani abu da kuma waɗanda ma ake ce su ne 'yan boko haram da sauransu a ce za a yi masu shari'an ta'addanci daidai wa daida a kuma same su da laifi in an same su da laifi a yi masu wannan kisa wallahi ba ni da wani abu a da zan ce ban yarda da wannan ba ban yi zato kuma akwai wani ɗan najeriya da zai ce shi ma bai yarda da wannan ba. To su 'yan majalisa to eh, bari in fahimce ka tunda kaga yanzu kana ta magana akan cewa akwai bambancin 'yan ta'adda din su 'yan majalisa din to su waye suka ce su ne 'yan ta'addan da za a yanke hukuncin kisa. Har a yanzu Inspector General na 'yan sanda na Najeriya ya yi wani magana wata ɗaya da rabi da ya wuce da su 'yan majalisar nan suka tashi a kansa ca akan cewa fa shi ba har yanzu 'yan majalisa ba su sa hannu a kan dokan da za a kai wa shugaban ƙasa ya sa hannu a yadda za a yi sharawa 'yan ta'adda ba suka ce bai san abin da yake bai san abin da yake faɗa ba amma bayan kwana uku sun faɗi wannan sai ya kasance su ne ba su san abin da suke faɗa ba sai ga kwamiti na wannan suna kawo takarda wai za su yi sauri su sa hannu su yi magana akan wannan dokan ta'addanci domin a kai wa shugaban ƙasa ya sa hannu to da su da speto general na 'yan sandan najeriya wane ne yake da gaskiya speto general na 'yan sandan najeriya yana da gaskiya to wannan dalilin da ya sa kenan in zan ansa tambayanki cewa su karan kansu 'yan majalisan da suke wannan magana magana ne ake yi da bayan hagu da bayan hannu da kuma gefen hannu idan dai da dokan da aka tabbatar aka ce eh ga waɗannan waɗannan kaza da kaza da kaza da kaza su ne 'yan ta'adda a inda suka kaddamar eh, da wannan doka eh, shekaran jiya to a kawo dokan mu gani 'yan Najeriya kowane 'yan Najeriya ya gani don kowane doka aka yi ya kamata kowa ya gani mu tabbatar cewa haka aka yi ba abin da za a yi kon gaba kon baya ba wannan abin da nake so a fahimta kenan bari mu dubi kasar Mali Ministan, minister wucin gadi da aka nada ya kafa majalisar ministocinsa bayan da sojoji suka je suka kama wanda ya gada. Akwai kuma wa'anda suke ganin cewa har yanzu wa'anda suka yi juyin mulki din suna nan sun yi kane-kane a harkokin mulki. To wannan mataki da aka ɗauka yanzu kana ganin za a samu zaman lafiya ko ko abubuwa za su daidaita a ƙasar ta Mali? Da wuya, ba za a samu zaman lafiya ba ayyuka abubuwa ba za su daidaita ba don sabili da abu uku na farko sojojin nan dama da suka yi juyin mulki tun fil azal da aka so zance za a kawo masu taimako na sojoji suka ce ba su eh, na kasashen duniya suka ce ba su so abin da suke so kawai a ba su kayan aiki wato in fahimta na ya zama daidai kayan aiki jiragen saman yaki kuma da kuɗi da za su yi aiki wannan abu na farko kenan Na biyu kuma idan da abu zai tafi daidai ba wani dalilin da zai sa bayan an sa Prime Minister a waye gari kuma a zo a kama shi a ce har yanzu shi yana zagon ƙasa amma fa duk wani ɗan Afirka har yau ba mu ji lissafi dalla-dalla menene da menene da menene ya yi wanda ya kawo na zagon ƙasa. Dalili kuma na uku shine a jiya-jiya ɗin nan an samu rahoto da muka tantance muka san gaskiya ne ana ta tururuwa ana shiga mayaƙa wadda za su taimaka ma waɗanda suka rike su Timbuktu da sauran gurare ɗin nan sai karuwa suke ɗari ɗari ɗari dubu dubu dubu da kuma irin kasafin kuɗin da aka ce za a ba mu kowanne daga gare shi. Kuma su waɗannan da suka ce sun yadda Afirka za su aika da sojoji ɗari dubu uku da ɗari uku har yau har gobe fa mu sani cewa babu ranar da aka ce ga ranar da waɗannan sojojin za su je su su zauna. To me kake? Ko da sojojin sun tafi sun zauna, eh. tambayan da za mu yi shi ne idan sojojin nan suka tafi wane ne zai zama kwamandan su? Su sojojin da suka yi juyin mulki ne za su zama kwamanda? Ko kuma daga cikin waɗannan wanda aka aika su ne za su zama za a zaɓi ɗaya daga cikin su ya zama kwamanda. To kai a ganin kai wani mataki za a ɗauka a Mali ɗin a samu zaman lafiya? Wato shugaba ne na ECOWAS su tabbatar da cewa sun haɗa kan sojoji da waɗanda aka ba su rikon amana na farar hula a gurin kamar su prime minister ɗin kenan su rika jin menene koke-koken da yake ɓangaren sojojin da waɗannan a samu a daidaita a cimma matsaya domin kada abun ya zo ya faskara ya zama kuma abu ne wadda za a sake buɗe dandalin yaƙi domin akwai alamun ana so a mai da mali ya zama Afghanistan na Afirka. Wannan bisa dukkan alamu da bincikenmu mun riga mun gane wannan. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Grace Abdu da shirin mu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da sake saduwa da ku a shirin bishara. A ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin haɗin kan ƙasa da kasancewa ta tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yau shirin ya gayyaci Reverend Mati Murtala wanda ya bayyana mahimmancin yafe wa juna domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasa. Jama'a masu sauraron mu ina mana barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Ina so a wannan daidai wannan lokaci za mu yi magana akan matsayin gafara a cikin addinin Krista. Gafara ita ce yafewa ko haƙura da kuskure ko laifi da wani ya yi. A cikin rayuwa da mu'amala da muke da juna, dole za a samu inda saɓani ko kuskure zai shigo a cikin zamantakewar mu da 'yan uwa da muke tare. Da haka a duk lokacin da wani taka hakkin wani ko wani shiga hakkin wani, babban abin da zai kawo zaman lafiya da ɗorewar hulɗa shine idan an samu gafara da yafewa. Yesu almasihu ya yi mana koyarwa da misalai da dama game da yafewa ko gafara. Ɗaya daga cikin almajiran Yesu almasihu mai suna Bitrus, wata rana ya taɓa yi wa Yesu almasihu tambaya game da gafara. Ice yau sau nawa zan wa ɗan uwana gafara idan ya mana laifi sau biyar ko sau bakwai. Yesu almasihu ce ba sau bakwai ba amma bakwai har sau saba'in. wannan don ya nuna muhimmanci da gafara take da shi wannan ana samu a cikin littafin mata sura sha takwas aya ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu sa'annan yesu almasihu don ya nuna muhimmancin gafara da yafewa ya yi koyarwa a cikin littafin marko sura sha ɗaya daga aya ta ashirin da hudu ya ce idan za ka ba da sadaka ko baiko sa'annan sai ka tuna kana rike da wani a zuciyarka yesu almasihu ya ce ka kyala ba da sadaka duk da muhimmancin da sadaka take da shi duk da muhimmancin da baiko yake da shi yesu almasihu ya ce ka kyala wannan baiko ka je ka sami wannan mutum wanda kake rike da shi a zuciya ku daidaita kai masa gafara sa'an nan sai ka zo ka sa baiko ka zo ka ba da sadakar da kai niyya mun ga wannan yana nuna mana muhimmancin da gafara take da shi muna bukatar gafara gafara ita ce za ta sa mu samu salama da zaman lafiya a cikin rayuwarmu cikin mu da tsakaninmu masu bi da ma marasa bi. Littafi mai tsarki ina yi mana koyarwa akan gafara a wurare daban-daban Wannan gafara shi zai sa mu zauna lafiya. Gafara ita ce za ta sa mu hulɗa kyakkyawa tsakaninmu da juna. Littafi mai tsarki ya ce idan kana so jama'a su soka to ka rika yafe musu laifofinsu ka rika gafarta musu zunubansu laifofin da suka yi maka. Allah mu da ya halicce mu shi ma mai gafara ne da ban ba shi da gafara da ba za mu samu walwala yadda muke ba sau nawa muke masa kuskure sau nawa muke masa laifi amma sai gafarta mana saboda ina da kauna da haka ina yin kira a gare mu musamman 'yan Najeriya lokaci yayi da rashin haƙuri ba zai taimake mu ba riƙewa a zuci gaba ba za ta taimake mu ba muna buƙatar mu yafe idan wani ya maka laifi ko ya maka kuskure a kawar da bacin zuciya a sulhunta shi ne abin da zai taimake mu a ƙasanmu shi ne abin da zai taimake mu a cikin rayuwarmu shi ne abin da zai taimake mu a cikin addininmu da haka suna kira a gare mu mu zama da yafewa a cikin hulɗa da muke yi da kanunmu da masu bi da kanunmu kuma da marasa bi yesu almasihu ya koyarwa a cikin littafin matta sura shida aya ta sha hudu ice idan ba ku yafe a mutane laifofin ubanku na sama ma ba zai yafe muku ba ka gani ashe idan muna so mu samu gafara idan muna so mu samu shiga aljanna dole ne sai mun rika gafartawa waɗanda suke mana kuskure kamar yadda na faɗi da farko a cikin rayuwa dole kuskure zai shigo idan ana zama tare a tashar mota a kasuwa a gida zama tare da iyali a makwabta a gurin aiki dole kuskure zai shigo to idan muna so Allah ji daɗin mu i karbi ibadan mu to mu rika yafewa waɗanda suka yi mana kuskure ko laifi Allah zai ji daɗin mu shi ma zai yafa na mu kurakuran muna fata ubangiji taimake mu domin ƙasar mu ta zauna lafiya ta wurin gafartawa da zamu tsari Allah ya taimake mu Jahannam To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin rabaran Murtala Mati da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin alheri ke cewa bari ƙaunar Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abada abadin. Shalom. ga takaitattun labarai kafin mai sallama. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya kai ziyara garin Newtown a jihar Connecticut a wani yunkurin neman kwantar da hankulan mazamna garin wanda ke cikin jimamin harbin da aka yi a wata makarantar elementare wanda ya sanadiyar mutuwar yara 20 da manya takwas. kashin harkon da suka kada ƙuri'unsu a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin da ya janyo cacar baki a ƙasar masar sun amince da kundin tsarin mulkin kashi na biyun za su kada nasu ƙuri'un ranar asabar mai zuwa 22 ga watan nan idan allah ya gwada mana 'yan adawar kasar siriya sun ce jiragen saman yakin gwamnati sun yi ruwan bama-bamai a kan wani sansanin falasɗinawa 'yan gudun hijira a kudu da damascus babban birnin kasar inda mutane takwas suka mutu jami'an tsaron kasar pakistan sun kashe wani gungun 'yan tawaye a peshawar kwana ɗaya bayan harin da 'yan taliban suka kai mahilin jirgin saman birnin hukumomi sun ce a yau lahadi jami'an tsaron suka afka cikin wani gidan da ke kusa da hilin jirgin saman inda 'yan tawaye biyar suka ɓuya bayan harin da suka kai a jiya asabar a yau lahadi 'yan kasar venezuela ke zaben gwamnonin jihohi 23 To a gaishe ki, ma sauraro kamar yadda aka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan da asar sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, ni Jimai Ali nake mana fatan alheri daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.